وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا kafiran da ba sa fatan gamawa da mu kuma ba sa tsoron azabar mu suka ce me ya hana Allah ya saukar mana da mala'iku su ba mu labarin gaskiyar annabi Muhammad ko kuma mu ga ubangijin mu kirikiri shi ya ba mu labarin hakan lalle girman kai ya kan kama a zukatan waɗannan har ya hana su imani kuma sun wuce gona da iri a kafirci da shishigi da wannan zancen nasu